salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna cikin littafin muktasar kalli muna sha shida muna akan daras muna cikin magana akan janaza wal aula bis salati wasiyun rujiya khairu idan mutum ya mutu wanda ya cancanta aula ɗin nan malam yace ba ana magana aula haƙiƙa ba ana magana a haƙƙo wanda an da haƙƙin shi sallah da matacce wasiyi shi wasiyin nan ruji a kai wanda ake a samun albarka ce in mai mutuwa yake in mutu a sawa da shi min sallah yana shi da muku duniya ba mai haƙƙi mai sallah ban da shi hmm, in wasu ka ce mun mun ji ya haɗa kiyana wannan ai bai inganta mutu ya ce to bari mu ce ku jiya to in wasi in wanda in wanda ya wasiya wasiyin bai nan ta faɗa mu magana ka yi rige wanda ya ce ya bai sallah mutuwa ثم الخليفة أنا سارجين جاي سارجي يا كوا حج سلات مركتشن ولا يعني بعمر ها ها آه، سنايا يقول يقول كان يقول كان هو جوان هذا شو عبد الله هذا شو عبد إن أجابت وقت أنا أقول lamar uhu wata na'ibi ne eh? iya kwanku awo kana son ka koma mai kuruwa su ka san ya sa su adalta ba a hausu hawan rama wala darja a kai illa ma alkubar sai da ya zan na'ibin ya wakilci wanda a jagora ne har da hudu ba yana iya yi in bai nan karfi ne in limanin juma'a na da na sarauta sai na shi ka haye min bari shi kowa mutane hudu ba in idi ta shi yi in hudu ba ta irin wanda abin da ke tasowa tarihi ga jama'a shi ka cewa to a tara jama'a shi hudu madadin shugabawa ne hmm. to yan haka nan yake to shi ma haƙƙi ne kamar haƙƙin wannan halifan nan kuna tare da kuwa ma a karabul asabati sannan cikin yan uwa wanda ya zama kusa duka banda wasiyi banda halifa sai shi yanzu idan bayan mutu ɗane na da rai Yan ga wasiyi ko ga halifa shi ne ku gwa mutuwa ga yin sallah sai dai wasiyi in babu su sannan halifa in babu halifa sannan ɗan. Rushe kowa zama a karɓar asa ba sannan sai a jera kowar ciki 'yan babu ɗan ɗaɗa ne ko a abin da yasa wa abulal waliyin walau waliyin mar'atin ko fa ce wani da kenan wani karatu na kaushe nan. wato yanzu idan an kato an kai mutuwa sai zan masu mutuwa na akwai namiji wanda ya mutu akwai mace ba an ce banda wasi banda halifa sai aka ba wannan kusa ba ko aka ba wannan kusa ba su awa ne ba to sai an ka ba wata ta mutu namiji ya mutu shi namijin ga ga wali ne a karai wancan ga wali ne a karai sannan ana fara musu Allah ta yi. Ina duba cikin su wanda aka haƙƙi waliyin namiji shi jagoranci sallah sun ga ya waliyin mace ga ya ishi wajen kamala to shi gaba da sallah shi ka sallah ka eh ya gara da ni Ko da an samu jalawa ko su malamai amma da wanda shi walau wale mara akai to yau an yi mutuwa babu namiji ko guda su sai daji aka a cikin gida to za a sallah kaza za a yi wasallan nisa'u dubatan mata sun yi sallah sahu guda ko wata ta haka addu'a a ba ku magana lima wasu sha amma an inganta daga malam da hajabu an inganta da malam hajibu wai ko an inganta da tara su buhunda buhunna isau jira ku gano nan ko ba wai ta yi ta tahe wanda kai ta tahe wanda kai ta tahe ana ɗauki lokaci ana tsoron sa zai rike janaza wal qabru hubutun la yusha alaihi wa la yubatu ma dama bi ina muka tara wani lokaci ko shi kabari ko hubuti na la yusha alaihi ba a tiya kasa gari idan an san yana nan wala ba ma tunu ne in ba don a cikin wani ba ma dama bi ba duka yana cikin wurin nan bawan Allah in ka ji an ce an so da kabri an yi shi illa an yi shi kafa ne. wani mutum na bai da komi Allah mai cika sai an ka ce don Allah jama'a a taimaka bawan Allah ga bai da lakabani zan ka ce to lakabani kan nan ba da kan da Allah amma dai wani na da riga Allah ɗauko ta tsage a mai kamar ne Allah ɗauko na tsage a mai kamar ne wani nan bai nan amma akwai magashi magashi shi ya ba da dama ko da wani ya dawo an kace ba nan kuma ga abin da an kace wallahi shi ne ba da riga shi riga yana faɗi ta wallahi ga dai aruna yana yana so aro abin da ra'aya ba amma an zuka a ce an da wani da ita shi ke shi da to shi bai to a ce a tone shi a yadda rigar na ba ta rigice ban ji ba to shi rabbul kamar da nan gusi bahu to shi wai gasmi ne na an kai koko a'a to ne a ba ta bi koko a'a ka bau da muka wancan baya aw qawlin bi mulkihi oh Allah ka. ba an ba su nan kalmi ba to yau bawan Allah da ya mutu an kace to ina awulin da aka kabarantar da al'umma an ka kace babu shi ba Allah yana da inda ya mallaka an ce wala da kokuya da an ka ce an ka yi ina an ka kace sai na wani ce shi ne kasuwa an ka tone shi yace a tone yi kima yana iya biya yana iya da a biya shi wannan sai a biya shi kima don abu da Allah to to din kuma ya dan wurin na abin na hukuncina wanda aka tona mutane wanda aka tona mutane amma akwai masu gina kabri su jira ai aka yi musu a kawo sun gina kabarin sun yi zaune da kodakon suna jiran a kawo janaza don a sayi sai aka so ana gauga an karu shi cikin wannan kabarin za a hannu a cikin zai ce ce a shi a biyar na kabarin na ya ba ya ce wala shi ko kuwa shi rigar da an ka ɗauko ta wani an ka shi ciki ashe cikin kuma halar na ya ajiya yawo suna jori ga ciki sai ka ajiya an gama janaza a abin an ce an ta ce wani baka na amma an dokin duka an tato da ajiya wata ciki an mana ya san da maza kai ce a kuma banna ni ya ce wala duk abin yan tare da tare ya suna ciki ya ce amma na dan dunkule suna don kasu da moci to wallahi ko ba a buɗe kabarin na abin kuntuna a kanu sami Rahi su, ko bari mu jira. Hmm? Wa ‘yan kana in kabari ya zamo, bi ma ya mulku biyu dafana, bukiya, wa alaihi qimatu shi na muka rumura dan kabari ya zama ga yan yan mallaki a tobe shi na sai a bar shi nan amma a biya kima ga wanda ke kabari wa aqallu mahi karanta abin da ake ce makabari ma mana a wa abin da ke halwarin shi wanda an so mutu wa harasahu kuma tsare shi ga masu dadi. wa butira amma lan kasura kullu shahidin wayni ne أعوذ بالله الله سبيل وابو عنه cikin magacci amma da sama da dukiya ta da ta yawaita wato wannan في Allah sai yana da kuɗi sai yanzu alamar mutuwa ko wani sai kama kuɗin da haɗi da na ne da kama sai har haɗe su kowa. shi ba da ne galaba ya kama bi ne har hadi to sai an ka to an ka bayan an tubu shi an ka to amma ya haɗe wasu daga cikin ya'ya sun ka ce a a ya kula wani ta ya haɗe ya haɗe kuɗi an ka ce haɗe kuɗi to me ya ce da ku an ka ce an ka samu shaida guda da kai ko an ka ce ya haɗe kuɗi an ka ce ko kana ran ko ce na ran ko ta ta an fasa ciki ne an ɗaya kuɗin nan walau da shahidin kurashi da gudana min ne da rantsuwa don dukiya ta a da sai da rantsuwa a wani ciki na a cire su Allah ba haka ba la an jalilin amma ba a wajen cikin matacce don ta yi ba a wajen cikin mace wanda ta mutu tana ciki an ka ce tayin nan kuma mutu shi ke an ka ce ba a wajen cikin gidan shi da wuri a iske shi da rai don shi ɗan uwa ta ita a shaida ce duka uwa mutu to ba za a ce ta alhormar ta barin shi wannan shi abin da malamai suka ce to amma an ce ba a musu ta da arewa ta yi amma ga yanki ana musu ciki a arewa dukiya ko dukiya akwai ce ishe ta ta yi ba Ana tare da ku? wasu kowane ƙaran ala zuwa ta ji fa amma fa an kwasari mu dawana kuma ala zuwa ƙarfi suka cewa ana wasu cikin ta inda ana yin cikin dai in ya kai in ya kai wata ta cikin cikin ta amma in rujiya ya hanyar tambaha sannan na tafi cikin ta kudin in ala ikhrajihi min mahallihi ila ya operation ko ba su a da asibiti ko da suka operation mun mota in an samu iko a haka shi daga bagire ne ko a gida to amma ta ina aka fara a ajin abu ko za a operation gina da cike ciki duk likitan da aka yi masa gina ba ko nan ka karatu likitanci ba sai hagu aka fasa muka kama karanta kuma zahir ko akwai wani abu da nan lallar ban bane Kai da kai, in rujiya, in rujiya, ta ganin ce, ta kudu da kun gane? to katu a yake nake katu na aka ko mutum a ƙara buri jihadar jamini nan ta yi an gane karatu wannan su abin da an nafi sarihi adamu jawazi akan lihilimul dare rashin halaccin cin mutum da wanda ya mutu daji da an ka ce masai to abin da an nafi ba a mutu. mutum yana da dare wanda an ka ce ya ci motsai don kai ya mutu to ko yana ganin zai mutuwa ba a ci mutu inda sai shi shi mutu amma bari ka jiya wasu yi haka luhu araban an ko an inganta da cin mutum ba su da na amma yan an kai wargi suna mutuwa amma an haka mu guda an haka shi mutum ta kuna rayuwa ya yi ƙuri'a wanda ta faɗa mai sai a

Kai alƙali kake? Inda haka na ka nuna wannan abin. Yanzu kuma so azu inda yanzu inda inda an ce abin da ka faɗi shi a haka nan ya zo sai aka mutum kuma ka shirya ba. Ya ta yi magana. Oh. a'a tsakanin shi abin da yake a nan nan nan aka lubu a zango wannan su adama jawabi akali nan da ne eh. to rashin rashin halakin ci ne shi annas amma ai uzuri na gita ba nasu saboda makalu hmm. inda inda akwai wanda za a yi nafsi ba za a ci shi ba to amma yanzu ko da yake an halatta ba ta ci shi yanzu ka kana ka bula ya dauka namu mutum ka zaba ka a wannan daban wannan ai ganganci na sai mallan ko mu zo min مشركة حملا من مسلم بمقبرتهم an turba da mushrika wanda ta yi ciki da musulmi makabartar mushrikai faru wurin gulmudu a kai ta makamantar mushrikai a saboda ta amma wurin kaifiyar janazar ta wala yustaqbalu biha qiblatana wala qiblatahum ba wasu kanta da ita gabas sannan su kuma inda suka ta ba wasu kanta da ita da asalfa ita tana nan ita ta mugu muna da namu ina na cikin ta Wurmiya sayyidul bahari bihi mukaffana. Ana cikin ruwa ana tafiya cikin jirgi sai Allah wani cikawa. Ta hanyar cikin jiya. Wani minikar wani kuma tambaya wani mallami ne cikin. A cikin ruwa ana tafiya Allah wani cika cikin jirgi. Allah mai cika cikin jirgi. Sai a yi mishi wanka. Jirgin nan. Ya mai kasanki. ya haka mai wanka aka same kasanci domin bin wani sai mun karanta wani in yuzal arra qabla tagayyurihi in ba da mani akai su ka ne kaza to sai a dauke shi wa su rika wajen kawo wa su rika wajen kai ya ce bismillah wa la sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam alama ta da aka na kabuli bayan haka la ta cikin jirgin sai aka ce na cikin ruwa an yi mai sallah an yi mai janaza nan ruwa ku aka wajen illamin zubar rubu kabla illamin zubar kabla da ruri sai an kai mutuwa ba na kuka ba wala azabu bi buqa'in lam yusrihi ce ba a mai azaba da kuka da bai wata da mai ba amma in ce an shi ce ne yace ni mutu kan kuka wannan kai an ka kuka azaba a kai a wala yutraku muslimun li walihi al-qadir musulmi Allah ya cikawa to ba a bari ne ga wali ne abu idan saka yin su amso shi sai la kulku bayran wani wallahi wallahi la kulku bayran wani mutum ya zanci yau bai fagale kaka da wannan wannan dabi'a to to ai su kenan su waliyan ma akwai waliyan ba kai wilaya ta addini ba ta barin wanda a musulmi ga waliyai ne wanda harna nan na girgiza mu wasu bayan Allah shi ya fita da banna sarkin turku da waka tara su yanta sun kai tsaye ko lalle an ka an ka an su ban su ya sun kai tsaye su masu a cikin ba Allah da ke mutum wala yughsilu al-muslimu aban kahiran wala yudkhiluhu qabra musulmi bai wanka ga uba ne abu ne kahir da shiga da shi kabari haka za a bari nai ka ila Allah a kiyaci ko lokaci mai ke sauka ga rai aka illa an yabi a kulwayi da zai tsoron zai tozarta to shi wannan ke mabi'i ne ilimin ku na shekaran jiya shi mai fiti ne ni ya fiti ne a gina rami kawai a iza wasu a habbu minan nabi an zo an faɗa an kace akwai sallar jana'a ta ce tugani ko wani yana dan wani aiki na na fara na tafi ina ila ta ruwa kan jira da amma idan ka mu zai halgai in ya zan ko ba to ba ne amma in sai ka to akai ba ko a habbuna ba wujan don ka da ka jarin ya zan kama kwacin ka da Allah mai cikawa ko salihan mutumin kirki na Sanan da ya rasu, to da aka yi ga ya sai da ya da musulunci. ya ga Allah Wanda bai sai daga da'ira ba zuwa haka.